Sarakuna ta ɗaya Sura ashirin da ɗaya Gonar inabin Nabot Ana nan bayan haka sai waɗannan abubuwa suka faru, Nabot mutumin Yezireyel yana da gonar inibi a Yezireyel, a yankin Samariya kusa da gidan sarki Ahab. Sai Ahab ya ce wa Nabot, Ka ba ni gonar inabinka in yi amfani da ita, don kayan lambu, da yake tana kusa da fadana, zan baka wata gonar inabin. da tafi wannan, ko kuma in ka gwammace, sai in biya ka duk abin da ya dace da ita. Amma Nabot ya amsa wa Ahab ya ce, Ubangiji ya sawwaƙe in ba ka gādon kakannina. Ahab ya cika da fushi saboda Nabot, mutumin Yezireyel, ya ce, Ba zan ba ka gādon kakannina ba, ya kwanta a gadonsa, yana zub da hawaye, ya kuma ƙi cin abinci. Matarsa Yezebel ta shiga ciki ta tambaye shi ta ce, Me ya sa ka kumbura, me ya sa ba za ka ci abinci ba? Ya amsa mata ya ce, Domin na ce wa Nabot mutumin Yezireyel, Ka sayar mana da gonar inubinka, ko kuwa in ka gwammace zan ba ka wata gonar inubin a maimakonta, amma ya ce, Ba zan ba ka gonar inubina ba. Yezebel matarsa ta ce, yaya kake yi kamar ba kai ne sarkin Isra'ila ba? Tashi ka ci abinci, ka yi farin ciki, zan ba ka gonar inabin Nabot mutumin Yezireyel. Sai ta rubuta wasiƙu a sunan Ahab, ta buga hatiminsa a kansu, sa'an nan ta aika su ga dattawa da manyan gari, waɗanda suke zama a birnin da Nabot yake, cikin waɗannan wasiƙu ta rubuta, Ku yi shelar ranar azumi, ku zaune da Nabot a wuri mai martaba a cikin mutane, amma ku zaunar da waɗansu ’yan iska biyu daura da shi, ku sa su ba da shaida cewa ya zagi Allah da sarki, sa'an nan ku ɗauke shi ku jajjefe shi da dutse sai ya mutu, sai dattawa da manyan gari waɗanda suke zama a birnin da nabod yake, suka yi kamar yadda ya Yezebel ta rubuta a cikin wasiƙun da ta rubuta, suka yi shaidar azumi, suka kuma zaunar da Nabot a wuri mai martaba a cikin mutane, sa'an nan ’yan iska biyu suka zo, suka zauna daura da shi, suka kawo zarge a kan Nabot a gaban mutane, suna cewa, Nabot ya zagi Allah da sarki, saboda aka ɗauke shi waje da birni, aka jajjefe shi da dutse har ya mutu. Sa'an nan suka aika wa Yezebel, An jajjefe Nabot, ya kuma mutu. Nan da nan sa'ad da Yezebel ta ji cewa an jajjefe Nabot da dutse ya kuma mutu, sai ta ce wa Ahab, Tashi ka mallaki gonar inabin Nabot mutumin Yezreel, wanda ya ƙi ya sayar maka, ba shi da rai, ya mutu. Da Ahab ya cewa Nabot ya mutu, sai ya tashi ya gangara don ya mallaki gonar inabin Nabot. Sai maganar Ubangiji ta zo wa Eliya mutumin Tishbe, ta ce, Gangara don ka sadu da Ahab. sarkin Isra'ila, wanda yake mulki a Samariya, yanzu yana a gonar inabin Nabot, inda ya tafi ya mallake ta, ka ce masa, Ga abin da Ubangiji ya ce, Ba ka kashe mutum ka kuma ƙwace kayansa ba? Sa'an nan ka ce masa, Ga abin da Ubangiji ya ce, A inda karnuka suka lashe jinin Nabot, karnuka za su lashe jininka, I, naka. Ahab ya ce wa Iliya, Wato, ka same ni kuma abokin gābana, sai ya amsa ya ce, Na same ka, domin ka sayar da kanka ga yin mugunta a gaban Ubangiji, zan kawo masifa a kanka, zan kawar da zuriyarka in kuma yanke daga Ahab kowane ɗa namiji na ƙarshe cikin Isra'ila, bawa ko ’yantacce, zan mai da gidanka kamar gida Yerobowam ɗan Nabat. da na Ba'asha ɗan Ahiya, domin ka tsokane ni har na yi fushi, ka kuma sa Isra'ila ya yi zunubi. Game da Yezebel kuwa, Ubangiji ya ce, Karnuka za su cinye Yezebel a katangar Yezireyel, karnuka za su cinye waɗanda suke na Ahab, waɗanda suka mutu a cikin birni, tsuntsayen sararin sama kuma za su cinye waɗanda suka mutu a jeji. Babu wani mutum kamar Ahab, wanda ya ba da kansa ga aikata mugunta a gaban Ubangiji, Ya Yezebel matarsa ce ta zuga shi, ya yi abar ƙyama ƙwarai ta wurin bin gumaka, kamar amoriya wanda Ubangiji ya kora a gaban Isra'ila. Sa'ad da Ahab ya ji waɗannan kalmomi, sai ya yage rigarsa, ya sa rigu da makoki, ya kuma yi azumi, ya kwanta a kayan makoki, ya kuma yi tafiya cikin sauƙin kai. Sai maganar Ubangiji ta zo wa Iliya mutumin Tishbe ta ce, Ka lura da yadda Ahab ya ƙasƙantar da kansa a gabana kuwa? Domin ya ƙasƙantar da kansa, ba zan kawo wannan masifa a kwanakinsa ba, amma zan kawo ta a kan gidansa a kwanakin ɗansa.